بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف غفور رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau asabar biyu ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da daya daidai da ashirin da biyar ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin filiya da tafsir na maula musa da tafi shekki da radiyallahu ta'ala anhu muna cikin izu na biyu a cikin periodic tafsir za mu tashi shafi na ashirin da biyar dari ashirin da biyar muna cikin sura ta ta ashirin da shida malam da muktar zai ja mana baki ke ku ke da da masu yau imam kaduna da fassara asalamu alaikum bismillah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 أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين أجيا mun ji yadda موسى عليه الصلاة والسلام سكي suka yi da shi da nukaba wato zababbun mutane guda goma sha biyu daga cikin ƙabilun yahudawa da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zaɓe su domin su je su binciko masa hali da yanayi irin na jababirawa domin allah tabaraka ta'ala ya umarce shi da ya je ya yaƙe su abin da ya fito bakin su suka ce ya musa inna ya qauman jabbariyin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce fa an anta kuka faqatila a ya musa mun je wannan gari da ka aike mu dama kamar yadda muka faɗi wato da ya tashi tura su ya tura dama yahuda suna da ƙabilu dangi-dangi goma sha biyu ne to sai aka zabo a kowace kabila aka ba da mutum ɗaya wakili suka zama su goma sha biyu ana kiran su zababbun wakilan ƙabilun yahudawa goma sha biyu annabi musa alaihissalam ya tura su ya ce su je su leƙo masa hali da yanayi da kuma tanadi irin na amalikawa jababirawa to a cikin waɗanda annabi musa alaihi salatu wasalam ya tura akwai yusha dan nun akwai a akwai sirkinsa ko kuma ɗan ƙanwarsa shi ma ana kiransa kalibu kalibu ɗan yukina to da suka je suka ga halin da ake ciki sauran mutum goma da suka daji sai suka yada magana suka gaya wa sojoji da sauran wato jaruman da za a je yakin da su cewa waɗannan mutane fa sun fi ƙarfinmu suna da girma suna da tsawo suna da ƙarfi to su kuma yushau da kalibu sai suka ce a bai dace ku yi haka ba ya kamata mu gaya wa annabi musa ne alaihissalatu wassalam da shi da annabi harun alaihissalatu wassalam su ne za su san mafita su ne za su san menene abin yi to ana dawowa sai suka ce ya musa ka sani mun je ardul muqaddasa mun je mun leƙa ta wato ariha amma mun tadda waɗansu mutane jabagirawa ga tsawo ga kauri ga kiba ga ƙarfi wa inna ka gan mu dinnan lannar kulaha abadan wato har abada ba za mu shiga wannan gari ba ma damu biya matukar waɗannan jabagirawa suna cikinta faza habanta wa rabbuka faqatila amma idan ka matsa ka damu akan cewa sai mun je mun yaƙe su tunda Allah ne maka izini to mu ba inda za mu ka je da kai da ubangijin ku biyu ku je ku yaƙe su mu ka gan mu nan inna hauna qa'iduna daga nan inda muke nan ba za mu matsa ko ina ba wannan magana ta rashin kunya da su adab sai Allah tabaraka ta'ala ya yi fushi sai ya ce to kenan daga sanda suka yi wannan magana cewa inna hauna qa'iduna sai da suka shekara arba'in ba su matsa ko ina ba idan suka tashi daga inda suke suka yi tafiyan wato kwana da yini in sun gaji sun kwanta sun yi bacci da sun farka sai su ga suna inda suka taso jiya haka aka dinga yi tsawon kwana arba'in ba su je ko ina ba to shikenan sai annabi musa alaihi salatu da ya ji wannan mummunan magana sai ce ya rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin ya ubangiji kafi ni sani ban mallaki komai ba sai kaina sai kuma dan uwan na annabi harun amma da ina da iko da sauran sojoji wallahi da na tilasta su ya ubangiji mun je mun shiga ardul muqaddasa kamar yadda kai mana izini mun je mun yaƙe su tsawon su da girman su da kiban su da karfin su ba zai razana mu ba domin wa alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin to amma ba yadda zan yi kaina kawai na mallaka sai kuma dan uwana to saboda haka Allah na baka raina na baka zuciyata na baka jikina kamar yadda dan uwana Harun shi ma na baka shi amma sauran jama'a ba yadda zan yi da su saboda ka ya ubangiji ina roƙonka ka raba mu tsakanin mu ka raba tsakanin mu da tsakanin jama'ar fasikai ka raba tsakanin mu da tsakanin jama'ar fasikai annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi addu'a bi an yufarriqa Allahu bainahu wa bainal ladzina imtana'u an imtisali amrillah wato yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya rabi tsakaninsa da tsakanin fasikan yahudawa waɗanda suka ƙi su bi umarnin allah tabaraka wa ta'ala to shi kenan ƙara allahu sai allah tabaraka wa ta'ala sai ce lahu ga annabi musa a fa muharramatun alaihim muharramatun alaihim ya kai musa ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka duk da dai kai ne kai addu'a domin bayan annabi musa alaihi ya gama addu'a sai aka ga wata inuwa mai duhu baka ta zo ta lullube adadin su yahuda su dubu ɗari shida ne sai wannan inuwa wannan hadari ya zo lullube su sai allah ta tabaraka ala sai ya ce da annabi musa ya musa mata ya asi haza sha'ab ya kai musa wai har sai yaushe ne jama'ar garin nan naka mabiyan nan naka yahuda wannan yaushe za su daina saba mu Sabon su ya yawa gashi rashin kunya su ta kai yanzu da gaya maka wai ka zo da ni da kai mu je mu yakin da nace su je su yi saboda ka sani Musa la ulikannahum jami'an sai na halakar da su baki da su sai annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya ce ya ubangiji ina nema musu gafara ina kamun kafa da annabin rahama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce kar gafartu lahum bi shafa'atika ya Musa bi Muhammad ya kai musa ka sani na karbi tubanka na karbi cetonka da ka nema akan waɗannan mutane da kamun kafa da kai da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma musa ba zan hana azabtar da su ta hanyar hana su komawa garin su ba tun da ba su shiga garin da nace su je ba garin ma da za su canza ra'ayi yanzu ban yadda su shiga ba fa inna muharramatun alaihim na haramta musu shiga cikin garin amma ka sani musa kai kai addu'a cewa fafar baina na bainal qawmil fasikina. ya Allah ka raba tsakanin da tsakanin jama'ar fasikai to Musa kai ka fara kiran su cewa fasikai ne ni kuma na yi rantsuwa da zati na la manna alaihim dukhulal al muqaddasa na yi rantsuwa zan haramta musu shiga ƙasa mai tsarki shine Allah tabaraka ta'ala ke faɗi fa innaha muharramatun alaihim cewa wato ariha sham ardul muqaddasa a bar haramtawa ce ga yahudawa an yadkhuluha su shige ta arba'ina sanatan nisbat bi muharramatin wato an danganta cewa za a haramta musu su shiga wannan gari auyati hula ko kuma za su rika yin dinuwa arba'ina sanatan kwa shekaru arba'in fil ardi suna yawo a cikin kasar Allah waya tis'atu farasikh amma tafiyar gaba daya ta farsaki tara ne wato mil ashirin da bakwai kamar daga nan zuwa maraban jos amma sai da suka shekara arba'in suna kai kawo tsakanin daga cikin garin kaduna zuwa maraban jos tafiyar kilomita 27 sai da aka shekara arba'in sai da suka mutu ma baki ɗayansu falata asa ya kai musa kada ranka ya ɓaci la ta hazan kada kai bakin ciki alal qaumil fasikina a bisa jama'ar da suke dama fasikai ne da alaihim musa annabi musa alaihi salatu wassalam yayi addu'a ga yahudawa fa da khalufi tihi sai suka shiga cikin dimuwa fatahayyaru suka fita hayyaci suka rasa hankula muddata arba'ina sanatan tsawon shekaru arba'in fitis ata farasik a cikin tafiyar da bata wuce ta farsaki tara ba wato a mil ashirin da bakwai kanu siru nan laila wato su yahudawa sun kasance suna tattafiya cikin dare tsakanin palestin da wani gari da ake kira aila jadi da suna ta kokari bai za asbahu amma idan suka gama tafiyarsu suka kwana suka wuni suka wayi gari izahum fil mawdi'il ifta ibtada'u minhu sai su gan su wato har yanzu dai suna nan a wancan wurin da suka fara tasowa jiya ba su je ko ina ba wa yasiruna nahara sannan suna tafiya tsawon rana kazalika haka za su wuni suna tafiya da sun gaji sun kwanta sai su farka sai su gansu a inda suka taso hatta qarabun kullum har sai da suka mutu baki ɗayan su illa man lam yablugul ishirina sai dai dan da bai kai shekara ashirin ba duk wanda bai kai shekara ashirin ba a cikin wannan tafiya to shine ya rage saboda dan shekara ashirin ba a fito daga tihu ba wannan ɗimuwa sai face yana da shekara sittin dan shekara 60 kuwa rikin saboda ka sai mutuwa shi yasa a yara ƙanana waɗanda basu kai shekara 20 ba su kaɗai ne suka fito daga wannan wato ɗimuwa wannan ɗimuwa da aka yi ƙila waɗansu malamai suka ce wa kanu sittu mi'ati alfin wa mata haruna wa musa fitte wato sun kasance adadin ƙabilun wato adadin yahudawa a wannan tafiya su dubu ɗari shida ne a wannan tafiya annabi harun alayhi salatu wassalam yi wa fati wa musa shi ma annabi musa a wannan wato tafiya yi wa fati annabi musa alayhi salatu wassalam allah ya masa wahayi ya ce masa ya kai musa a wafatin dan uwanka annabi harun ya yi ina so in karɓi saboda ka ina so ka janyo min shi zuwa bakin dutse kaza shikenan annabi musa ya ja dan uwansa suna tafiya suka je suka shiga cikin kogon dutse da suka shiga sai suka ga wani ɗaki mai kyau suna shiga sai suka ga wani gado mai kyau ga sanyi ga ƙamshi ga ni'ima ga daɗi da farin ciki sai annabi harun sai ce ka amma dai gadon nan ya burge ni fa ina sha'awan in kwanta musa sai ce ah, kwanta mana yana kwanciya shikenan sai aka dan sa masa wani bacci haka sai Allah tabaraka ta'ala ya turo mala'ikan mutuwa sai ya karbi ran annabi harun alayhi salatu wassalam da ya karbe shi sai annabi harun sai annabi musa alayhi salatu wassalam ya tona rami a cikin wannan kogo ko kuma a saman wannan dutse sai ya binne dan uwansa annabi harun sai ya dawo to yana dawowa sai yahuda suka gan shi suka ce ah, ina ka bar harun sai ya ce ai yayi wa fati Allah ya karbi ransa suka ce sam ban yadda ba saboda ka ga mun fi san shi akan ka ko so da kage in yana wa'azi muna saurara muna jin daɗi kai kuwa ba ma gane maganganun ka shi yasa ka je ka keɓe shi ka kashe shi ba mu yadda ba kai ma kashe ka zabi yahuda shedanu ne yahuda ba su da kyau yahuda in ka san su ka kauce ka ba su wuri kurum amma lamarin su yanzu kaga ga bala'in da suka shiga ana cikin dimuwa gashi kuma babban annabin Allah ulul azmi Musa kalimullahi yayi magana za su kare shi har sun taro za su kashe shi annabi musa ce na ce muku ba ni na kashe shi ba ya zan kashe dan uwana suka ce kai ka kashe shi in ba ka ba ina yake saboda kaga mun fi san shi fiye da kai kaga mun fi fahimtar magana shi saboda magana annabi musa ba a fahimta shi annabi harun yana da hikima wurin magana yana da sauki wurin ma'amala annabi musa alayhi salatu wassalam yana da zafi yana da tsanani sannan magana sa tun lokacin da ya dauki garwashin wuta a gidan fir'auna ya saka a harshen sa sai ya zama magana sa akwai gura-gura ga karfin ilimin annabta ga karfin ilimin wahayi ga kuma magana da yake da Allah amma ba kowa bane zai iya fahimtarsa su baya suka ce abin da yasa Allah ya wato ya sa wa harshen sa wannan saboda asirin da ke tsakaninsa da Allah kada ya zo garin firar da jama'a har wani abu na asiri ya fita shi yasa maganar sa ba fahimtar ta ake ba balle ya faɗo na asiri na Allah tabaraka ta'ala ya sa ya ce wa ki harunu wa absahu min risalin fa arsilhu ma'i ridan yusaddiqini to su yahuda suna san annabi harun saboda sanyin shi da saukin halinsa da kuma ya iya wa'azi yana da sauki to shi ne suka ce fa annabi musa ne kashe shi sai annabi musa alaihi salatu wasalam ya sallah a biyu ya ce ya ubangiji ka ji abin da jama'a ta suke faɗi wai sun ce ni na kashe annabi harun sai ce ka ja su ku je inda ka yi masa kabari ka kira sunansa ni zan tashe shi ba su amsa to haka aka yi annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce in ku yadda ba ku zo mu je kabarinsa a wata riwaya kuma aka ce allah ya ɗauki annabi harun to da suka matsa annabi musa ya yi addu'a sai allah ya sa wannan gadon da annabi harun ya kwanta a kai sai allah ya sa gadon ya sauko sai ya zo bai sauka kasa ba yana tsakanin sama da kasa, annabi harun yana kwance suka tambaye shi sai ya ce ba musa ba ne ya kashe ni ubangiji tabaraka ta'ala shine ya karbi raina saboda haka babu haƙƙin musa a ciki yana fada sai gadan ya sake tashi sama a wata riwaya kuma annabi Musa ya je da su bakin kabarin ya kira sunan annabi Harun kabari ya tsage annabi Harun ya tashi ya karkabe kasar da ke jikinsa ya ce dan uwana Musa menene ke faruwa ya ce Yahuda ne suka karyata cewa wai ba mutuwa kai ba ni ne na kashe ka annabi harun wassalam ya murmushi ya ce amma lamarin yahudawa yana da ban mamaki yanzu bala'in da suke ciki bai ishe su ba sai sun ƙara takalo ka wani bala'in ya sake sakuwa ƙarya suke ba kai ka kashe ni ba ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya karɓi raina to haka aka yi annabi harun alayhi salatu wassalam a takaice dai da annabi musa shi annabi musa da ya zo rasuwa sai ya roki allah ya ce ya ubangiji annabi harun ya rasu a gabana ni ne masa kabari amma ni ba mutum iri na yanzu a ban kasa saboda ka allah ina roƙonka idan zan rasu ina so ƙasan nan da ka ce mu je ni dama na riga na gaya maka la amliku illa nafsi wa aki ni na sallama maka na zuciyata ta riga ta tafi ardul muqaddasa tuntuni ina roko idan na rasu ko kuma idan zan rasu ka janyo kasar ariha ka janyo kasar sham ka janyo baitul miqdis kusa kusa sai ka ɗauki gawata ka jefa kamar yadda za a jefa dutse sai ka yi min kabari abin ne a wurin ba sai kowa ya san kabari na ba ya Allah to shikenan haka aka yi annabi Musa da ya zo rasuwa sai Allah ya janyo kasar kusa kusa sai ya saka annabi Musa a ciki sai ya rasu a cikin ta to haka aka yi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana cewa ba a san kabarin annabi Musa ba alaihi salatu wasalam ya ce da ina wurin kuma da kuna tare da ni ko kuma su Yahudawan da suka rikice da za su tambaye ni za su in ce musu ga kabarin Musa nan kusa da tarin tudun rairayin nan ja ga kabarin sa nan gashi nan yana sallah a cikin kabarin alaihi salatu wasalam to haka aka yi <clears throat> annabi Musa da annabi harun alaihi salatu wasalam dukkansu allah tabaraka ta'ala ya karɓi ransu ne a cikin wannan ɗimuwa wa kana rahmatan lahuma wa azaban li'ulaika allah tabaraka ta'ala ya sanya wannan ɗimuwa da aka yi ta shekaru arba'in su zama rahama ga annabi musa alaihi salatu wasalam da annabi harun alaihi salatu wasalam amma ta zama azaba ga waɗannan jama'a na yahudawa wasu ala musa rabbahu daga nan ne Musa alayhi salatu wassalam ya roki ubangijinsa inda mautihi yayin rasuwarsa an yudniyahu min al ya muqaddasati ramyatan Ya yace ina roko Allah ka kusanta rasuwata kusa da ƙasar nan mai tsarki kamar wato jifa da dutse fa'ad na'u sai Allah ya kusanta shi kama fil hadis kamar yadda ya zo a cikin hadisi to bayan rasuwan annabi Musa alayhi salatu wassalam sai Allah ya tada yushau wani bi'a ba da al-arba'ina bayan an shekaru arba'in ana cikin ɗimuwa kowa ya mutu annabi musa ya rasu annabi haruna ya rasu sai ya zama sai matasa waɗanda ba su je ba da kuma yara ƙanana sai allah ya aiko annabi yushau dama annabi yushau yaran annabi musa ne almajirinsa ne hadiminsa ne shine wanda annabi musa yake faɗa lokacin da za su tafi wato wurin wato waliyin nan hidiru domin neman ilimi wanda yake rabbani sai ya ce wasu kala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukuba to wannan fatahu din nan shine wato yusha'u to sai Allah ta'ala bayan rasuwan annabi Musa sai ya aiko annabi yusha'u shi ma ya zama annabi a wa umira bi qitalil jabbarina aka yi masa umarni da ya je ya yaki waɗannan jababirawa fasara biman baqiya ma'ahu wa katalan wa kana yawmul jumu'a sai ya tafi da waɗanda suka rage tare da shi basu mutu ba ya je ya yaƙi jababirawa yaƙin ya kasance an fara shi ne ranar juma ana cikin yaƙi sai yamma ta yi rana za ta faɗi kuma ba a so yaƙin ya kai ranar asabar sai annabi yusha'u sai ya addu'a ya ce yaƙi rana ki sani kina cikin bin umarnin ubangijinki ne ni ma wannan yaƙi da nake yi ina cikin bin umarnin ubangijina ne saboda haka ki tsaya kar ki je ko ki jira ni in gama yaƙi na sai Allah tabaraka ta'ala ce da rana ki tsaya kar ki je ko ina sai annabi na ya gama yaƙin da na umurce shi wa qafat lahu shamsu sa'atan sai rana ta tsaya awa guda ta ƙara awa guda akan lokacin da ya kamata ta fadi hatta faraga min kitalihim har ya ƙare yaƙar jababirawa ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna shamsa lam tuhbasu ala basharin illa yusha alayali sara ila baitul miqdis ku sani cewa rana ba a taba tsaye da ita ba ko a rike ta ko a rufe ta ga wani mahaluki guda daya a cikin bayan Allah a cikin al'umma a cikin halitta sai ga yusha'u dan nun a dararen da ita fi wato zuwa baitul miqdisi domin ya yaƙi birawa sai shi ibrahim radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi ya ce ai ya rasulullah ai kai ma kai ma ai an dawo maka da rana wa ruddat lahu shamsun bu'aida gurubiha wa iz kazzabu qad anzala al-haqqu muhkama an dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma rana ba annabi yushau kawai aka dawo masa da rana ba hazihi qissatu musa wannan ita ce kisar annabi musa alaihi ma aljababirati tare da jababirawa ma bani isra'ila wato tare da bani isra'ila imtana min ta baraka ta'ala sun ki yahuda sun ƙi su bi umarnin allah mai girma da daukaka fada a musa alaihim sai annabi musa alaihi salatu ya musu addu'a bi qaulihi da fadin sa fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ya allah ina roƙonka ka raba tsakaninmu da tsakanin jama'ar fasikai fastajaba Allah du'ahu sai Allah tabaraka ta'ala sai ya amshi addu'ar annabi Musa alayhi salatu wassalam an akbarahu ya bashi labari annahum cewa su waɗannan yahudawa marasa kunya yatihuna fil ardi za su yi ta ɗinuwa a cikin ƙasa ba za su koma gida ba ba za su shiga garin da na ce su shiga ba arba'ina sanatar sai sun shekarar arba'in a haka fa hazinan Musa alayhi salatu wassalam da jin wannan sai annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya bakin ciki ransa ya baci ya shiga cikin damuwa kaga anan ne zaka kara gane bambancin tsakanin annabi Musa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Musa ya ce fa farq bainana wa bainal qawmil fasiqin amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamuna Allah ya ce masa fala ta'asa alal qawmil fasiqina fala ta'asa ya Musa kada kai bakin ciki a alal kawil fasikina a bisa waɗannan jama'a ta fasikai la hazan alaihim kada ranka ya ɓaci a kansu inna ma yastahiquna ma waqa fihim min musibati Musa kada ka ɗauka wai saboda addu'ar ka ce wannan abin da ya same su ya same su dama can sun cancanci wannan masifa ta same su tahu yahuda sun shiga dimuwa muddata arba'in na saratar. tsawon shekaru arba'in fitis at farasik a cikin abin da bai wuce farsa farsaki tara ba wato mil ashirin tafiyar mil ashirin da bakwai bi kudratin lahi tabaraka ta'ala da kudra ta allah tabaraka ta'ala wata tafakkaru da a ce yahuda za su yi tunani a wannan lokaci fi shamsi su yi tunani a cikin yanayin tafiyar rana au fin nujumi ko kuma tafiyar taurari au nazaru ilal bari ko kuma su duba wato su duba zuwa gabar tekun da suke tafiya a gefensa kan wajadu dariqan suna min haziyar bukwa da sun samu hanya wadda za su samu kubuta daga wannan wuri sai Allah ya toshe basirar su walakin Allah tabaraka ta'ala a ajazahum sai ya gajiyar da su fa baqaw fi tilkal mudda fi masafati tis'ata farasikh wa qila sittatu farasikh sai Allah ya toshe basirar su ba su kalli rana ba ba su kalli taurari ba ba su kalli teku ba balle su gane yaya yanayin yake balle su gane hanyar da ya kamata su bi balle su fita daga cikin wannan dimuwa Allah tabaraka ta'ala ya gajiyar da su suka wanzu suka yi saura a cikin wannan shekaru masu tsawo a cikin abin da bai wuce tafiyar farsaki tara ba wato mil 27 ko kuma farsaki shida wanda yake shine mil 18 ba arba'ina saratan suka shekaru arba'in a cikin tafiyar mil goma sha takwas a azaban laun domin Allah ya azabtar da su li'annan domin cewa su khalafu amrallahi tabaraka ta'ala sun saba wa umarnin Allah mai girma da daukaka wa amma Musa amma kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam wa Harun da annabi Harun alaihi salatu wassalam faqad baqiya ma'ahu hakika sun wanzu sun saura tare da waɗannan jama'a ta yahudawa masu saban allah fitihi a cikin wannan daji na dimuwa wahuma alhali musa da haruna alaihi salatu wassalam ma khalafa amrullahi tabaraka wa ta'ala ba su saba umarnin allah mai girma da ɗaukaka ba fa kai bai kuna fil azabi wahuma bari'ani watakila mai sauraro ya ce to ya aka yi annabi musa da annabi harun da yusha'u da kalibu su da ba su yi laifi ba ya aka yi suka shiga cikin wannan ɗima har shekara arba'in ya aka yi haka watakila mai tambaya yi wannan tambaya sai a ba shi amsa a ce masa dalili ana so ne ka gane amfanin abotakar mutanen kirki salihai da kuma sharrin yin abotaka da mutanen banza fasikai annabi musa alaihi salatu mutumin kirki ne annabi ne manzo ulul azmi kalimullahi amma saboda ya yi abotaka da mutanen banza fasikai yahudawa shine allah ta tabaraka ta'ala ya bashi a cikinsu shekaru arba'in bai laifin komai ba amma zama da maɗaukin kanwa ya janyo masa matsala yasa in kai mutum kirki ne ka kiyaye fasikai ka kiyaye mutanen banza ka kiyayi waɗanda in sun tsokalo masifa za ta hada hadda kai ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to su kuma yahudawa mutanen banza ne fasikai ne amma albarkacin yin abotaka da mutumin kirki annabin Allah manzo ulul azumi kalimullahi irin Musa sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda Musa yana cikinsu idan suna tafiya in rana ta yi sai Allah ya kawo inuwa sai wato sai ta lullube su ba za su ji zafin rana ba sannan idan dare ya yi sai Allah ya sako musu da wani ginshiki na haske kamar irin fitilun da ake sa a bakin titi haka in dare yayi wanda gwamnati take sawa to sai Allah ya aiko da wani gimshiki sai haska dajin gaba daya sai zama ba sa ganin duhu sannan idan suka ji yunwa sai Allah ya sako musu da ruwan zuma daga sama daga sassun nama wato na tsuntsaye daga sama in sun ji kishi sai annabi Musa ya daki dutse da sandarsa sai ruwa ya bulbulo kuma zai bulbulo daga kofofi goma sha biyu kowace kabila ta san inda za ta sha kad alima kullu unasin masharabahu sannan rigar da take jikinsu ba ta yi datti ba ba ta tsufa ba sannan duk ɗan da aka haifa da wando ake haihuwa shi albarkacin zama da mutanen kirki kaga dai kalmar da suka faɗi fazaha banta wa rabbuka na inna na qa'iduna amma albarka annabi Musa suka samu wannan abin da muka ambata shi kuma saboda sharrin zama da fasikai mutanen banza ya zauna da su shekaru arba'in bai shiga arbul muqaddasa ba bai koma gida ba yan uwa sai mu azantu mu fahimci zama da mutanen kirki ga abin da ke haifarwa zama da mutanen banza shi ma ga abin da ke haifarwa har kullun mutanen banza su ke cin riban mutanen kirki su kan mutanen kirki har kullum Allah ne kawai ke duban su domin mutumin banza zai zo wurin mutumin kirki ba zai bar wurinsa ba sai ya karu da wani abu na alkhairi amma idan ya tashi kuma ya watso masa sharri to sai dai Allah kiyaye shi har kullum haka Allah tabaraka ta'ala yake yi zama da annabi Musa yi da su shi ya janyo wannan fakar baqiya ma'ahum fitihi suka wanzu tare da Yahudawa a cikin dajin dimuwa wa huma ma khalafa amr Allah tabaraka ta'ala fa kayfa yakunani fil azabi wa huma bari'ani kila wadansu malamai suka ce innahuma lam yakuna ma'ahum fitihi da annabi Musa alayhi salatu wassalam da annabi Harun alayhi salatu wassalam ba sa cikin waɗanda suka shiga wannan dimo shekaru arba'in ba sa ciki Allah ya cire su sai shehu radiyallahu ne cewa sahih amma zance mafi inganci annahuma kana ma'ahum fitti suna tare da yahuda a cikin wannan daji na dimuwa suna tare walakin sai dai lam yadurruhuma wannan dimuwa bai cutar da Musa da Haruna ba kana alaihima bardan wa salaman wannan dimuwa ya kasance gare su sanyi da kuma aminci kama kanat naru ala ibrahim bardan wa salaman kamar yadda wuta ta zama annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sanyi da kuma wato aminci har kullum mutumin kirki idan makiya ko mutanen banza da ke kewaye da shi sun tsokano wutar masifa ko bala'i sai allah ya yayyafa mata ruwa sai ya zama ibrahimiyul makami sai allah ya ce kunna ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim har kullum haka abin yake faruwa wa hazir kadiya ka san dalilin ka maka wannan kisa wannan tarihi shi wai ce an kawo maka ne shi domin natija ta sunba domin wannan kisoshi su sanar da kai amfanin yin abotaka suhba da mutanen kirki da kuma sharrin yin suba yin abotaka da mutanen banza fa inna bani isra'ila domin cewa bani isra'ila khalafu amrallahi sun saba wa umarnin allah tabaraka ta'ala fa fa arba'in 40 sana sai suka wanzu a cikin dajin dinwa har tsawon shekaru 40 wa musa annabi musa alayhi salatu wassalam wa harun da annabi harun alayhi salatu wassalam allazani lam yukhalifa amrallahi waɗanda su basu saba wa umarnin allah ba lamma sahiba ha'ula'i lokacin da suka abotaki waɗannan fasikai baki baƙiya fittihi arba'in arba'ina sana sai suka wanzu suka yi saura tare da waɗannan fasikai har tsawon shekaru arba'in wa haula il fasakati waɗannan fasikai su kuma lamma kana fihim musa wa harun lokacin da annabi musa da annabi harun suka yi wanzu a cikinsu suka yi saura cikinsu wato baƙau fitti fi azamu ni'ima sai suka wanzu a cikin ɗimuwa a cikin dajin ɗimuwa amma cikin mafi girman ni'ima lamma talabu da'ama lokacin da suka ji yunwa suka nema abinci sai annabi Musa ya addu'a anzalallahu alaihimu manna was sai Allah tabaraka ta'ala sauko musu da ruwan zuma darba da kuma gasassun wato kaji da tsuntsaye daga sama suka sauko a ɗaya da mujiri fi duniya wannan shine mafi daɗin abincin da ake samu a duniya ba abincin da ya kai wannan ga jus ga nama wannan ma ɗalibin libasa lokacin da suka nemi kaya suka ce to yanzu gashi mun riga mun shiga uku mun shiga cikin wannan hali ya za mu ina za mu samu kaya annabi Musa ya addu'a baqiya libasun la yattasihu wa la yabla abadan sai ya zama kayan su baya datti baya tsuba har abada wadala a fi zulumat lokacin da suka nemi haske in sun shiga duhu sai annabi Musa sai ya addu'a fa arsalallahu amudatan min nurin sai Allah ya aiko da wani ginshiki na haske waɗanda su biya lokacin da suka ji kishi suka nemi ruwa don su sha sai annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya addu'a fa daraba musa hajarahu sai annabi musa ya daki dutsen sa da sanda fa fadallahu isnata asharata ainan sai idanuwar ruwa goma sha biyu suka dinga bulbulowa daga kan wannan dutse kad alima kullu unasin masharabahum dukkan kabilun nan goma sha biyu na yahudawa kowace kabila ta san inda idan ta yake fitowa bi barakati sogati musa wa harun saboda albarkar yin abotaka da annabi musa da kuma yin abotaka da annabi harun alayhi salatu wassalam wa baqa'u musa wa harun fil azabi ma'ahum bi shu'un sogati ulaika al mukhalifina li amrillah abin da yasa annabi musa alayhi salatu wassalam da annabi harun alayhi salatu wassalam suka yi saura suka wanzu a cikin wannan wahala wato saboda shu'umancin zunubin yahudawa ne kuma annabi musa da annabi harun suna tare da su zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo zaman kai shi ke kawo farin kai saboda haka wannan shine dalilin da ya janyo annabi musa da annabi harun su ma suka wanzu a cikin wannan wato wahala da yahudawa suka shiga falan ma ba kawfi arba'in na sanatan lokacin da suka wayo a cikin dimuwa tsawon shekaru arba'in tufi harun sai annabi harun alaihi salatu salam sai yi wafati wa kana mahbuban fi bani isra'ila aksar min musa wato shi annabi harun alaihi salatu salam ya kasance abun so ne sosai yahuda suna san shi sun fi san shi fiye da annabi musa alaihi salatu salam. sun fi son annabi harun fiye da annabi musa alaihi salatu wasalam falan ma akhbarahum musa da annabi musa alaihi salatu wasalam ya ba su labari bi anna harun qad tufiya cewa annabi harun hakika yayi wafati ittahamuhu sai suka tume shi bi annahu qatalahu suka ce kai ka kashe shi li kaunihi mahbuban indahum aksara minhu wai saboda sun fi son annabi harun fiye da annabi musa fa da musa rabbahu sai annabi musa alaihi salatu wasalam sai ya roki ubangijinsa fa anzalallahu malaku sai Allah ta'ala sauko da mala'ika fa ta bi harun sai zo da gawar annabi harun fa kashafa lahum an halihi ya yaye musu halin da annabi harun yake ciki fa alimu sai suka san annahu cewa shi harun ma ta gaira maktul ya rasu ne ba kashe shi akai ba falan ma karuba mautu musa lokacin da wafatin annabi musa ya kusanto dalaba min allah sai roka daga allah allah ya tawaffahu illa fil ardil muqaddasa sai ya ka sani ni na yi maka biyayya kuma na gaya maka la amliku illa nafsi wa wato ina roƙonka dan wafati na ya kusanto ka kusanto min da wannan ƙasa mai tsarki ƙasar da masallacin kudus yake ciki wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai zo ya shugabanci annaba a ciki fakar raba ila al-kursi sai Allah ta'ala ya kusanto da shi kuwa ya zuwa ga wannan birni madinatul kursi ramyatan bi hajarin kamar jifa da dutse fatofiya hunalika sai ko ya rasu a cikinta ƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau kuntu hunalika da a ce ina nan a wannan wuri da ake maganan cewa ba a san kabarin Musa ba ba a san a ina ya rasu ba la'araitukum qabruhu indal kasibil amr wallahi da na nuna muku kabarin Musa a daidai tilin tudun wato rairayin nan wanda yake ja shi wuce amrun nubuwa ka ji lamarin annabta shi yana zaune a makka amma yana ba da labarin abin da yake sham abin da yake syria a wannan faru tsakanin wato annabi musa alaihi salatu wassalam da kuma wato jama'arsa su ne yahudawa da abubuwan da suka aikata tsakaninsu allah tabaraka ta'ala ke gaya mana na'am واتل عليهم نبع بني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال قال قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبع ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آه wannan wannan aya da muka karanta ta yanzu wato yana daga cikin ayoyin da allah tabaraka ta'ala ya fara magana a wannan sura suratul ma'ida wato a bisa ragowar umarnin da ya mana na kiyaye jikuna don mun sani cewa akwai waɗansu alƙaura da allah tabaraka ta'ala ya rika a kanmu waɗanda dole ne sai mun cika su a baya tun cikin suratun nisa'i mun faɗe su a hibzul adiyan hibzul ansab hibzul amwal hibzul abdan da sauransu to wannan ayar ita ce take cika sauran ragowar umarnin da Allah ya mana akan kiyaye jukkuna har sai da take saboda tsananin bayani Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin mutum na farko da ya fara yin kisan kai a duniya saboda mu kiyaye akan kashe junanmu da kuma kashe 'ya'yanmu da kuma kashe ran da bai kamata a kashe ba sai Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana farkon wanda ya fara kisan kai kuma allah ya gaya mana irin azabar da zai ma wanda ya kwaikwaye shi wannan aya ko kuma waɗannan ayoyi waɗanda za mu karanta su nan gaba wato sun kunshi ɗabi'u ne guda uku wanda yana da kyau dukkan mumini muridi mai nufin allah da gaskiya ya zama ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u guda uku wanda wannan ayoyi suke za su karantar da mu ɗabi'a ta farko ita ce a tadhiru min razilatul hasadi wato tsarkaka mutum ya tsarkake zuciyarsa daga mummunar ɗabi'ar nan ta hassada wannan aya tana karantar da mu wannan duk muridi na gaskiya duk mutumin da yake nufin Allah da gaske yake so ya shiga cikin hadartul muqaddasa kamar yadda aka gaya yahuda su shiga cikin ardul muqaddasa to yi kokari ya tsarkake zuciyarsa daga barin mummunar ɗabi'a ta hassada domin hassada ita ce farkon saban Allah da aka fara yi wa Allah a sama kuma ita ce farkon saban da aka fara yi masa a kasa hassada wato sabo ne wanda iblis shedan ya fara yi wa Allah ita a sama ya yi baban mu hassada annabi adamu alaihi salatu wassalam sannan kabila ya yi wa dan uwansa habila hassada a nan ƙasa saboda haka zunubin farko a sama zunubin karshe zunubin farko a sama zunubin farko a ƙasa ita ce hassada sannan kuma a hankali da mata domin wato rigima na farko da 'yan adam suka fara yi a duniya akan mata ne akan mace ne aka fara yin rikicin sannan kuma zunubi laifi na farko da aka fara yi wa Allah a duniya shine hassada shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu yake gaya mana cikin ruhul adam la takabbar ya aki la hasuda wa la tura'i bal ilaha kaksuda la takabbar ya aki karkar kayin girman kai ya kai dan uwana la ta da kada ka ringa yin hasada wala tura'i kada ka ringa yin murya ka ringa yin aiki ba dan Allah ba bal bari kyale mutane musu kabbara hudu ilaha ka su da duk abin da zaka kalfa Allah kawai ko su yaba ko kas su yaba ko su gode ko kas su gode ko su zagi ko su shiru duk ya rage nasu kalfa Allah kawai ilaha ka su da duk abin da zaka shi ce kalfa Allah to ɗabi'a ta farko kenan mu tsarkake zuciya abinda ayar da za mu karanta za ta koyar da mu kenan mu gyara zuciyarmu daga barin hassada ɗabi'a ta biyu shine a tahiru muna shirkin jali muna jali wato mu tsarkake zuciyarmu daga barin yin shirka shirkar nan wadda ta fito fili irin su bautar gunki bautar ruwa bautar rana bautar a ƙatti bautar wani abu ba Allah ba mu bar wannan sannan kuma shirkul kafi mu bar hasada mu bar hasada mu bar zunubai mu bar sabon Allah domin zunubi shine yake wajabta idan bawa ya yi aiki Allah ya ki karba babu zunubi kamar riya ka abu ba dan Allah ba to in ka yi Allah ba zai karba ba saboda mu nemi ikilasi ya tabbata a zuciyoyinmu Allah ya ba mu ikilasi ɗabi'a ta uku ita ce adamul intisari lin nafsi wa dal'i anha illa fi ma wajaba shar'an kar mu yadda mu dinga kare kanmu saboda muna da makiya ko muna da mahassara mu ta yin kokari wai sai sun yadda da mu ko sai sun fahimce mu a sun dade ba su fahimce mu ba sun daɗe ba su yadda da mu ba mu rabu da su mu nufi Allah tabaraka wa ta'ala kawai mu daina yin kokarin taimakon kanmu da kanmu idan munafukai da masu masada da makiya suka yada karya kar mu dage mu ce sai mun fahimtar da mutane sun fahimci karya ne ai ta tafiya haka kurum mai ta tafiya haka mu daina neman kare kanmu domin wato abinda a makiya suka faɗa domin su karya mu ko su karya zuciyoyinmu kar mu taimaki zuciya a wurin kare ta sai dai abin da ya zama wajibi a shari'a dole a yi bayani domin ne su fahimci gaskiya saboda ka ne kar ya yadda ya taimaki zuciyarsa al'ammaratu bisu'i kuma wa dan uwansa wanda ya cuce shi addu'a mummuna ya shiru kurun abin ake so kenan karye masa muguwar addu'a in ko zai masa addu'a ya masa addu'ar Allah ka raba wani da munafunci wani munafiki ne original wani mastadi ne original wani mai girman kai ne Allah ka warkar da shi Allah ka tsarkake shi Allah ka raba shi da wannan ɗabi'a Allah ka kiyaye shi wannan cuta da ya min Allah ka kiyaye ni Allah ka kiyaye shi ukubarta Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamuna kaga yayi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan abubuwa guda uku waɗannan ɗabi'u su wannan aya take so ta karantar da mu ah, waɗannan ayoyi za su karantar da mu waɗannan ɗabi'u guda uku waɗanda muka ambata yanzu Allah tabaraka ta'ala yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin hikayar nan ko wannan isa ba wanda ya santa yahuda ne kawai suka santa domin su ne wanda suke da tarihin arbuci a littafinsu su ne suka san mutum na farko da ya fara mutuwa a duniya su ne suka san tarihin kabila da habila kuma sun mai da shi asiri ba sa yadda su faɗa ko su yada sai allah tabaraka ta'ala sai ce a watlu alaihim ka karanta wa yahudawa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam na ba'abnai adama wato kissa ko hikaya ta labarin 'ya'yan adamu alaihi salam ussa kissata ibnai adama habila wa kabila ka kissanta wa yahudawa ko ka kissanta wa duniya da malamanta da jahilanta duk su ji kissar 'ya'yan adam su ne habila da ƙabila. bil haƙƙi kuma zan gaya maka abin ne da gaskiya babu ƙari ciki kamar yadda yahuda suke yi in na faɗi abu sai su ƙara ko su rage amma naka bil za ka faɗe shi is ƙarraba ƙurbanin zan gaya maka wato lokacin da ƙabila da habila suka kawo hadayarsu ilallahi suka kusanta ta zuwa ga allah wato wa huwa li habila wa zar'un li ƙabila abin da ya faru a shi ƙabila ko kuma in ce shi annabi adamu alaihi salatu wassalam lokacin da ya auri sai da hawa alaihi salam wato a aljanna ya ba da sadakin eh, wato salati ashirin ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka daura musu aure to ta samu ciki wani kauri aka ce a aljanna ta haihu yan biyu wani kauri kuma aka ce sai da ta sako duniya an ce waɗanda ta haifa a aljanna shine kabila da yar uwarsa ikilima bayan an sako duniya sai aka haifa habila da yar uwarsa layuza ko labuda ko labida sai ya zama shi kabila fari ne kyakkyawa da shi da yar uwarsa kyawawa ne shi kuma habila da aka harfe su a ƙasa sai ya zama suna da ɗan duhu haka kuma ba su kai kabila da ikilima kyawu ba to shi shikenan sai da hawa ta samu ciki har so ashirin ta haifi 'ya'ya arba'in yan biyu yan biyu take haifa mace da namiji mace da namiji to a wannan lokaci babu wasu mutane in ba 'ya'yan adamun ba sai allah ta barko ta yi annabi adamu wayi alayhi salatu wassalam ya ce masa adamu shari'ar da na hukunta gare ka ba na so yan biyu waɗanda aka haife su a lokaci guda su haifi su auri junansu da a ce akwai wani gida daban na mutane ba ku ba da sai in ce kowane namiji ya tafi wani gida ya je a mace a gidan to amma tun da babu abin da nake so dan da aka haifa na ciki na farko ya tafi wurin yar da aka haifa na ciki na biyu ya aure ta amma kar a haɗa aure tsakanin yan biyu su biyu to shikenan sai annabi adamu alaihi salatu sai kira su sai ce kunji kunji abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya mun wahayi da shi saboda haka kai kabila za ka auri layuza ko kuma labida ko labuda kai kuma habilu kai za ka auri ikilima sai kabila ya tashi ce fau shi bai yadda ba haka kawai yar uwata kyakkyawa za a ɗauki wata mummuna a bani ni ban yadda ba ni ban yadda ba ce maza kai kabila ka kwantar da hankalin ka. allah ne mun umarni in yi haka sai ce ah, wannan kawai ana so ne a zalunce ni ana so ne saboda abin da ya sa wannan abin ya faru lokacin da annabi adam alaihi salatu wassalam ya ci itaciyar nan da Allah tabaraka ta'ala ya haramta masa ya ci a aljanna bayan ya sako duniya ya yi amai wannan itaciyar ta fita to aman sai macijiya sai ta zo ta sha sai ta samu dafi asalin dafin maciji ke daga wannan aman da adam ya na wannan itaciyar da ya ci ita sai da hawa da ta ci ta haɗe sai zai mata jinin haila sai zama kazanta ne idan mata suna ko kusantar Allah ba sa yi shi kuma adamu alaihi salatu wassalam da ya sauka duniya sai ya amai sai baci ya sai ta sha sai ta samu dahi to sai wani abu kaɗan ya ragu lokacin da ya kusanci sai da hawa sai abin ya biyo cikin ruwan yanzu sai ya zama shi ne sababin haihuwar kabila to ba irin na adam ba alaihi salatu wassalam yana da taurin kai yana da girman kai yana da hassada yana da son holewa yana da son fankama da takama da holoko da homa saboda wannan wato ragowar itaciya da ya ci shi yasa kusan ‘ya'yansa ne suka fara yin zinace-zinace saboda su kyawawa ne duk wanda aka haifa idan aka haifa masa kanwa to kyanta sai dinga jan hankalinsa sai ya sadu da ita sai zama suna ta yin neman junansu har ta kai sun hayayyafa sun yi yawa dan annabi adamu alaihi salatu wasalam bai bar duniya ba sai da ya zama yana da tsakanin ya'ya da jikoki dubu arba'in alaihi salatu wasalam to sai zama shi a kabila bai yadda ba da annabi adamu ya gaya masa wannan ya ce bai yadda ba sai allah ya turo mala'ika ya sauko sai ya ce masa adamu ka kira habila da kabila ka ce musu dukkansu kowannensu ya kawo hadaya ya kawo hadiya su kawo bayan gari a aji zan aiko wuta wanda na karɓi hadiyarsa zan sa wuta ta kone wannan hadiya ko kuma ta ɗauke shi ta sama da shi duk wanda aka ɗauke hadiyarsa to shi zai auri ikilima kenan to shi dama a habila wanda shi ne biyo ɗabi'un annabi adamu alaihi yana kiwo ne yana kiwon dabbobi sai je zaɓo ni ƙatar rago fari sai kawo ce ga wannan wannan zan ba Allah hadiya a cikin dabbobinsa kaf babu mai kyan wannan ragwa babu kosashe kamar shi sai da ya kawo shi kuma kabila noma yake yi da ya je gona sai ya je samo wani dami na dawa ko gero kuma lalatacce sai kawai ya ɗauko ya zo da shi yana girman kai yana jami ko ma a karba ko kar a karba ko allah ya karba ko kar ya karba dole sai na aure ya kima kawai sai watsu geran a gefen ragon to shikenan suna nan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya turo wata wuta wutar fara ce ba ta da hayaki tana sakkowa sai ta ɗauke ragon sai ta sama da shi sai annabi adam ya ce to ka gani ho Allah tabaraka ta'ala umarnin da ya bari kenan dan uwanka Habilu shine zai aure ta sai ya waiwaya ya harari Habilu shikenan ba annabi adam ya tafi sai ya nuna wa habilu hannu ya ce sai na kashe ka ya ce saboda me za ka kashe ni ya ce ya za a baka yar uwata bayan kuma kyakkyawa ce kai kuma za a ɗauki ƙarwar ka mummuna ni kuma a bani saboda ka sai na kashe ka to wannan rago na habilu da ya sama shine wanda Allah ya sakko da shi ranar da za a yanka annabi Ismail shi yasa ka ji Allah yana yabar ragon wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi annabi Ismail da rago wanda yake mai girma wanda mai tsoron allah ya ba mu hadaya ne habiru kenan to haka aka yi a annabi adamu alaihi salatu wassalam shi a wannan lokaci duk shekara sai ya je hajji daga india zuwa zuwa makka duk shekara sai ya je aikin hajji ya taso daga india zuwa zuwa makka to kuma <clears throat> da annabi adamu alaihi wassalam ya yanke wannan hukunci a sai aya ta sau shi ne Allah ta ta'ala ke gaya mana irin hukuncin da aka yi sai Allah ce fatu kubbila min ahadihima sai muka karban hadiyya daga ɗaya daga cikinsu su wa huwa habilu muka karba hadiyar habilu bi an nazarar narun min as-sama'i fa akadat qurbanahu wato wuta ta sauko daga sama sai ta cinye ko kuma ta ɗauke hadayar da ya bamu walami ta kabbar min al'akar ba a karɓi hadaya ba daga ɗan uwansa shine ƙabilu ba sai kabilu ya yi fushi wa mara alhasada sai ya kulle hasada fi nafsi a cikin zuciyarsa ila an hajji adama har sai da ya bari annabi adama alaihi ya tafi aikin hajji daga india. an yi tambaya malamai suka ce to wai an ce adamu yana da girma har kansa yana taba sama wace irin dabba yake hawa giwa yake hawa ko raguni sai aka ce ai ba dabbar da za ta iya ɗaukar shi da kafafuwan sai ke tashi daga indiya har maka alaihi salatu wassalam to shikenan lokacin da annabi adamu alaihi salatu wassalam ya tafi a aikin hajji ƙala lahu sai shi kabilu ya ce da ɗan uwansa habilu la'attulan naka wallahi sai na kashe ka kala sai ce lima dan za zaka kashe ni kala sai ce li taqabbuli qurbanaka duni dan ne Allah zai karba hadiyar da ka bayar ni a ki karbi nawa sai shi habilu ya ce wa ƙabilu inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina albishirin ka dan uwana ai ba ni na ce a karbi nawa ba shi Allah ne ya sa wata ka'ida baya karban hadaya baya karban wata ibada sai ibadar da ta zo daga zuciyar mai tsoron Allah ni kafin na kawo hadaya na tsarkake zuciya na tsoraci Allah shine na kawo hadiyar kai kuma baka gyara zuciyarka ba dan uwana baka ji tsoron Allah ba baka girmama babanmu ba shi yasa Allah bai karba hadiyarka ba amma ba laifi na bane balle ka kashe ni annabi adam alayhi salatu wasalam ya kasance tazawwaja bi hawa yayi aure sai da hawa fa hamalat minhu 20 badanan ta haifi yaya 20 a ciki daya ta haifi yaya 20 fi kulli badanin gulamun wa jariyatu kowane haihuwa da take yi wato tana haihuwar namiji ne da mace a kaza adamul jariyata sai annabi adamu ya ɗauki mace min hazal badani daga wannan ciki na farko wazan wajaha ya aurar da ita ligulamin ga saurayi min zalikal badani ga wanda aka haifa a ciki na biyu fatilaful buduni kaga sabanin cukkunan nan da hawa ta kama yana matsayi wato yana tsaye ne a matsayin ittilahul ansabi fi shari'ati adama wato ka sani idan kana neman aure babanka ne zai je wani gida ya nema maka to amma tun da babu gidaje sai gida daya sai Allah ta'ala ya sa a cikin shari'ar Adamu wato gidaje shine haihuwa wannan wanda aka haifa haihuwa ta farko to gidansu daban da shi da yar uwarsa da aka haifa wanda za a haifa haihuwa na biyu su kuma gidansu daban saboda haka a dauki ɗa na farko a hada da ɗiya ta biyu a dauki wato ɗiya ta farko a hada da ɗa na biyu wannan shine shari'ar annabi adamu alaihi salatu wasalam falan ma hana tazwija habila wa qabila lokacin da auren habilu da qabilu ya kusanto arada adamu an yuzawwija ukta qabila min habila sai annabi adamu ya nufin ya aurar da wato yar uwar qabila ga shi habilu wa ukta habila li qabila sai nufin ya aurar da yar uwar habilu ga shi qabilu famtana a kabila sai kabila ya ce shi bai yadda ba wa sai yace ce inna tau a mata hu ajmal wai yar uwar tagwaicinsa ta fi kyau min tau a mata habila daga yar uwar tagwaicin habilu wa huwa la yarda bi ya yace shi bai taba yadda da wannan hukunci ba la budda an yi la budda an bi ukhtihi babu maka sai dai aurar da shi ga yar uwar tagwaicinsa fa kallamahu adam sai adam ya kira shi ya ce kaga ka bar wannan Allah ne umurce ni da in haka fa kala sai qabilu ya ce lahu ga annabi adam inna ma jurta alaina faqat a ba wani umurnin Allah wannan kai ana so ai zalunci ne kai akan mu haza laysa bi kulli lillahi tabaaraka ta'ala wannan ba irin hukuncin Allah bane tabaaraka ta'ala fa zala jibrilu sai malaika jibril ko. fa qala zai ce inna allaha ya'murukum allah ya umurce ku Ƙabila da habila an ta taqarrabu an ta qurbanan wato ku kawo masa hadaya domin ku samu kusanci da shi idza taqabbala allah qurbana habila fa huwa aula bintil munazi'a fiha wa idza taqabbala qurbana qabila fa kazalika sai jibril ya ce idan allah ya karba hadayar habilu to shine ya cancanta da auren ikilima yar uwar kabilu wadda ake jayayya a kanta idan ko allah ya karbi hadiyar ƙabilu to shi ma shi ne ya cancanta ya auri wato yar uwarsa wato ikilima to fa amma habilu fa kana rabbi haywanan shi habilu yana kiwon dabbobi ne faktara kabashan faktara kafshan jamilan sai ya zabo wani babban rago mai kyau wata barra ila Allah tabaraka ta'ala ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala yana ne tuba da an ya takabbala minhu yana cewa Allah ina roko ka amsa ka karba min ka karba min ga hadiyata gashi abinda zan iya bayarwa kenan gashi na kawo wa ba'u sai ya kawo ya aji wa ƙabilu shi ko ƙabila kana harrasan ya kasance wato makiya wato ya kasance manomi ne fa zahaba ila zar'i sai tafi gonarsa wa akhadha sumbulatan sai ya dauko zangarniyar gero kasa mafiya sai da ya sissike abin da ke cikin ta min hububi na daga kwayoyin gero wa alqa haulal kafshi ya kawo kawai dusar kawai ya watsa a gefen ragon wa kala yace insha Allah taqabbala minni aw lam yataqabbal minni fa ana la budda min muradi ya ce Allah ya ga dama ya karba mini shi kenan aure ta in ma bai ga dama ya karba ba ni dai dole ne in biya bukata ta sai na aure kanwata ikilima falam ya lahu minhu Allah bai karba masa ba li'annahu kama kama kala domin abin ya kasance kamar yadda Allah ya faɗa inna ma ya taqabbalu lahu minal muttaqin Allah baya karban hadiya baya karban ibada sai ga mai tsoron Allah sai ga masu tsoron Allah fa nazalat narun minas sama'i sai wata wuta ta sauko daga sama bai ba a farasal ba ta da hayaki wutar wa hamalat kafshu habila sai ta ɗauke ragon habilu ila sama'i ta sama da shi wa baqiyat sumbulatu ƙabila sai zangarniyar geran ƙabila ta saura iska na kaɗa akai a banza fa hu sai wa dan uwansa habilu hasada wa qala lahu yace da shi taqabbala Allahu minka wa lam yataqabbal minni haka ne shi kenan wato Allah ya karbi naka ko ni Allah bai karbi nawa ba qala lahu sai shi ɗan'uwansa uwansa habilu sai ya ce masa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 ya rabbu ya haqqu ya malla la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahu wa la yanaluhu nasabun wa la hasadu bil mustafa al mustafa al muhtar salli wa sallim ala khairil wara muhammadin ali asabi sanadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزه يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم